الكتاب من الأرشيد كتاب القضاء والشهادات matattara bayanai game da alƙaba hukunci wa shahada da kuma ba da shaidu ko kuma shaidawa awwalan abu na farko shi ne alƙaba abin da ya shafi hukunci wanda daga na ka samu alƙabi mai hukunci alƙaba'u hukunci amma alƙaba'u lugatan idan sai alƙaba'u a lugar larabci ko ma'anar shi da hausa ihkamu shay'i ihkamu shay'i ai ihkamu shay'i kyautata abu wannan da hausa kenan a larabcinsa yayin da ka ta wani abu ta ce kayi alkaza'u wannan aluga kenan wasu lahan amma a gurin malaman suke istilahin malaman suke sun yi amfani da kalmar suna nufin tabayyinul hukumin shar'i bayyanar da hukunci na shari'a bayyanar da wani hukunci na shari'a hukuncin na shari'a akan ibada ne akan aqida ne akan ko ne ka bayyana da hukuncin shari'a wal inzamu bihi da lazimta wa mutane su aiki da shi wa faslul hukuma da rarrabe hukumomi wani da na ce mishi alkaba au ko kuma ta gara ma ka ce wanda shi muka fi sani huwa hukumin bayyanan nan shi ne hukunci tsakanin mutane galiban an ce hukunci tsakanin mutane wani shi ke kira alƙalanci ko alƙaba alƙalanci to wannan ma'anar ta biyu ita za mu ɗauka a nan alƙalanci alƙaba shi alƙalanci farbi kifaya farin lafi ta kifaya mana dole a samu alƙali a cikin jama'a dole a samu mai hukunci tsakanin mutane <clears throat> shi ne farko faya. ma'ana dole wani ya zama alƙali in duk ba mu zama alƙalai ba ba zai zama farko ainihin ba me yasa dole a samu alƙalanci liƙamata al'adali bainan nasu dan a tsayar da adalci tsakanin mutane معناه دولة لا أي فضاء دولة لا أي جمل دولة لا أي فتنة فكان وانا دواني فكان مطفي دا مطفي فكان أبوكي دا أبوكي فكان ما كسوا كان كسوا فواي دولة ما أتالي دولة أسامة أتالي جدي في الأدل في فكان المتاعي ومن يتولى الفضاء دولة جيد انت ألقى بين الناس فكان المتاعي يكون أفضل الناس zai kasance kenan daga cikin mafi mafifitan mutane ma'ana har idan za ka zama alƙali ya kamata ka zama mafifitan mutane domin kai ne mana yin hukunci ga kai ba a sa ran kenan za ka fi wani za ka bugi wani ko ba ka bari da kai alƙali ne ya fi afdalan nan wara'an wajen tsantsini tsantsoni shi ne kafa kafa wari'an wa ilimin da kuma ilimi don daura alkali ya zama ilimi don ba za a hukunci da jahilci ba ala na sai ya al'adar a kan cewa kuma alkali zai rika cintatan adalci wato kwatanta adalci iya ƙarfinta wa ya ji da ya rika ƙoƙari في إقامة كل ما يتعلق بأمور الناس وجن كذا duk abin da ke da alaƙa da al'amuran addini wal fasali bainar da kuma rage tsakanin masu faɗa masu kusuma masu rigima don ba za ka gane muhimmancin alƙalanci ba sai a wannan zamani a zamani sauri na umar saboda ƙarancin fitina da rigimi karantun matsaloli alƙalin da aka alƙalantar da shi a wancan lokaci sai da yi ya yi da kawo da kan ya sa a daina ba shi alwashi domin zai zai zauna wata da watanni za kowa a gabansa kowa ya san malahu wa ma alaihi abin da ya zama haƙƙinsa da abin da yake haƙƙin wani ya fiye a amira ne ya kamata dole sai albashi zan ga in zauna har dare ba hukunci ba ka samun mata da miji yanzu ka yi gaji kotu wurin alƙalai wallahi iya na aure kada bugin bugina ta samun ma'aurata kada su isa dan da na makwabta dan da na jama'a dan da na 'yan kasuwa dan da na 'yan siyasa dan da na 'yan kaza sai da aka abin ya yi yawa Allah ubangiji ya kiyaye wa yastaru sharadu ne an yakuna alqadi shi alqadi ya zama baligan ba yawo ya daga zai zama alqadi ba aqilan ya zama mai hankali zakaran namiji ma'ana mace ba ta zama alqaliya ko ba haka bane domin aiki ne na matantaka ita ko mace bai kamata ta zama alƙali ba don tana da emotion da atufa ta hata ta ta rashin juriya atufa ta tausayi atufa ta ta ta wani mata iya kashe da kuka in ga halin da wani yake shi sai ta kasa hukunci ko kuma ta tausaya wani to kuma ba harka ta ta tausayi ba harka ce ta yayi mai tafiya na fata an gane malam yake musulman hurran musulmi da zama ɗada da musulmi adalan mai adal sami'an mai ji ban da kurma basiran mai gani ban da masahu mutakallin mai zama mai magana kada zama afkam akharaf ko ba ta ba ni da ni ba magana da ya zama mujtahidi ma'ana ya iya zaƙulo hukunci wa yajuzu an yakuna mustamidan fi taqalidi mazhabihi ya halatta da nan mai ijtihadi wajen taqalidan sun madhabarsa ma'ana ko da a madhabar malikiya zai zuzu, to babu laifi ya tsaya a madhabar malikiya in a harkar aure ne a harkar gado ne a harkar miyi ne da sai to ba abin da maliki ya kace babu laifi fa hadhihi shurut tu'tabaru hasb al-imkan wadannan sharuda ana la'akari da su gargadin iko mana ya kamata su samu kama qala al-imam ibn taymiya kama ibn taymiya ya faɗa wa tajibu wilayatul amsal kal amsal kana wajibi a jagorantar da al'amsalu fal'amsal al'amsalu fal'amsal na yi al'amsalu fal'amsal a samu aulamiyyar wanda ya fi ko wanda ya fi ko wanda ya fi in wanda ya fi bai kamata a ɗauki wanda aka fi ba ma'ana wanda yana da daraja ɗari bisa ɗari wannan tas'in inda takwas ku sa da shi ne ɗari bisa ɗari wajen cikar kamala duk babin da ake yi in babu shi a ɗauki wani in su shi a ɗauki wani na fata ne da malam ya ce wa ya rabiya sunan bisa hakim ya yasluhu lil qada idan wasu mutum biyu kamar ni da kai muka yarda da hukuncin wani mutum wanda mutumin ya sulhu bil qada muna gani a shari'ance ya cancanci da zama alƙali sai na zai ni da kai lamarin gado ne haɗa mu a wani fili ne rigima ta haɗa mu da kai a wata matsala ce ta kuɗi kasuwa ce sai muka ce mu samu wani ne hukunci kowa a jita bakinsa kuma a shari'anta wannan mutumin ya sulhu lil qada sai muka yi mana alƙalanci ko fasalin mata da miji suka yi ga wani ya musu alƙalanci ba tare da sun je kotu ba ina fata an gane fa hakama bainahuma kuma yayi hukunci tsakanin su malaika nafsiza hukunci ta iya zartar da hukuncinsa fil ko a wajen dukiya ne wal hududi ko a wajen haddi, wal li'ani ko a wajen li'ani wa kullu ma yunafadu bihi hukm al-imam wani na'ibi da dukkan abin da hukuncin shugaba ne kan yi ko na'ibinsa ko fitidinsa wannan ma za a iya zartarwa ma'anar wannan shi ne idan wasu mutum biyu suka zo gabanka suka ce mun yi laifin iri kaza yi mana hukunci na hududin haƙƙin Allah kuma al'adance da shari'ance wannan mutumin zai iya zama alƙali duk abin da yake nema ake nema ya haɗa sai hukunci ya kai kai hukuncin ka yi lalata ka kai hukuncin ka a kashe ka na fata an gani to ba shi ne dama zai hukunci ya riga shi ya yi hukunci sai a ji a gaya wa hukuma cewa ga wani yayin shi hukunci ka za ta da aka ga ai malami ne mujtahidi ne mai adalci ne duk kusa nan ya cika sai hukuma ta ce sai ta sa hannu a ji a zartar malai ta za a iya zartar da nufi da hukuma sai a zartar da hukunci ba tara biyu ba ne sai a ɗauke shi aiki a tsosa kaza amma dai da yardar hukuma ta gina ya faru wa min adabul qada daga cikin ladaban alƙalin an ya kuna ƙawiyan min gairi ya zama mai ƙarfi ba tare da unfi ba unfi shine ne wa mutane ma'ana kar ya zama ba shi da ƙarfi a da an gansu da an san wannan ƙarfin ma'ana a sifarsa da yanayinsa ya kamata ya zama mai ƙarfi wannan ladabi adab ne ba so dole ba don wata za a kama ne ko dai ka ci alƙali ko ba ta bani ya kamata kai ka gani shi kamar da ɗazu ke gani wannan alƙali wa yake eh alƙali zariya yake ta gani dai da mata ƙasar ne. in na zauna a kan kudura alƙalin ta ba kowa zai iya duka na ya kamata alƙali ya zama haka tsawiyar min gaida ƙunfi wa layyinan min ghairi da'fi kuma ya zama layyinan mai saukin kai amma ba tare da rauni ba ya zama mai saukin kai ba tare da rauni ba min ghairi da'fi wato mai raunin da taɓa lokacin ya yawa ta yadda babu abin da zai iya yankewa ko ya zama masa da cikin misali haliman ya zama mai haƙuri muta'anniyan mai ban abu da ta'anni mai ta'ani sannu sannu ba gaggawa na fata an gani za fi in intelligent kuma mai fadana mai ƙwaƙwalwa mai wayo mai fahimta karya da makafin ya hango wasu abubuwa ba a daɗe idan sai za fi ɗina shi ne mutum ya zama alal akalli yana da ilimin psychology hasanin halayya dan adam dan wallahi wani in ya kalle ka in ya ce wannan ba mai laifi bane ya tabbata haka kallon ka kai zai. me yasa saboda faɗa wani kuma da waye da dabara da Allah ya ba shi zai iya kama mai laifin misali alƙado shiraihu an taɓa kawo wasu mutum biyu a gabansa sai ya ba ɗaya kudi a jiya na fata an gane daga shi sai Allah ya ba su ajiyar amma sai mutumin ya musa yace ni san bai bani ba suka bai gaban alƙali ce na ba shi yace waye shaidar ka ba na kuɗi ni ba ka ba na kuɗi ba sharri ne alƙadi ya ce to shikenan ku zauna ne sai ce kai a na ka ba shi kuɗin sai ce a guri ka gani a jindin wata bishiya ce ina ne gurin ce gure ka gani sai da wani da Allah ku je da shi ya je ya tafi aka bar shi wannan wanda aka biya kuɗin yana musawa yake ku je da wanda ya yawa da kuɗin ku je ku gano mun gurin hada shi da to da ta alƙali ku gaba da hukunci ko manta da wancan amma yana ɗan objabe su sa haka sai sun sai da Allah har yanzu ba su dafa kana ga sun isa gurin nan sai a ah, gurin fada da ɗan nisa yadda munafiki ya ce wato ka gano gurin da ɗan nisa amma ba ta biya ba ta kudi ba a gurin kaga wannan da waye ya samu wato gudun da ɗan nisa bai kai ki ba to wannan irin wayan ko da ne alƙali ya zama yana da shi har ya zama ba shi da faɗa na kwata-kwata kamar da duk annaba suna da irin wannan faɗan na ɗas wa ya jibu an yi adila bainar kasmaini wajibi ne alƙali ya yi adalci tsakanin masu faɗa mutum ne su ne kasmai fi kulli shay'in a cikin komai ya adalci A fil majini har a gudun gaba ya adalci in wannan ne cancanta ya zauna a nan shi ya zuwa ya ce a tashi wannan ne ya kamata ya zauna a nan har gurin zama wajibi ne adalci wa dukulu al-khasmaini hatta wajen shigowar masu rigima waye kamata ya fara shigowa waye harga zuwa waye kamata a fara sauraron wajibi ne ya adalci kar ya kalli wannan ya ko babban ko mai mulki ne ko mai kudi ne a wancan talaka ne shi ya zo ya zauna a can mai kudin an ba shi wata kujera a tsaye yana bai zauna a can a'a ba magana yana bai zauna ko da ka biye hukunci na gaskiya a sami wa ya haramar kaza wa zai gaggaban bishidda haramun ne ya yi hukunci yana cikin fushi mai tsanani idan ranka ya tsafi yana cikin fushi wani abu ya kai mata hankali ya ɓata mata rai to ce ko kai a dakatar da ita ya sake ta ba za a yi hukunci ba na ba za gani. gane auki shidda su zo ko yana tsananin jin yunwa an wata su ko ta shirya au shidda su hannu ko tsananin wani bakin kici au maral ko borin haka wato maral ya damu yana cikin ya ya yi ra'ayi ya kosa da wani abu ko zaman au kasalin ko yana cikin kasa da kasara au garbin ko yana jin tsananin sanyi au harbin ko zafi shadidai ne masu tsanani in yana cikin tsananin jin zafi ba wuta ba fanta ba buƙi ba ta ba kuma ya zauna a kujerar alƙalanci kaga zai damu wato da fito alƙali ya zama hankalin sa tsantsan ya ba maganar matsala ta ga wani sai so ta riga shi sai so ta gurin ganin sa sai so ta komai nan ba a sa alƙali a cewa su sa alƙalai suna daga cikin da suka fi kowa albashi sai ga suna ɗaukar miliyan biyu miliyan uku wani alƙalai albashin miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi sau da ba a so a ce ma yana cikin yunwa ko ya ci bashi wani yana cikin damuwa ko kaza ballantana karɓar rashawa mala ya ce to alƙali ya zama haka wa ya ma alaihi ayyudan kabilu rashawa. ka gani haramun yana da rashi ya karɓi rashawa birai musifa kenan wanda wannan karɓar rashawa? to a ƙasashe irin nan kusan za su yi cewa alƙalai goma da kyar za su tura ɗaya ko biyu wanda ba ya karɓa ko kuma ba zai karɓa ba da kyar ne duk goma da kyar za su tura ɗaya ban ce ba su ba amma wallahi duk goma sai an yi daga kyar za a tura ɗaya wannan faransawa da wanda za a ji gida a gaishe da wanda ka za. da wanda shi da kansa zai ce kawai nan za ka ba za ka yi nasara za ka yi nasara da wanda wallahi akwai wanda yake biya na rantsa da Allah ce alƙalin ne kira shi yace ga abin da za ka ba kuma in mun zai karka nuna ma ka sani yace mai laifin ka kuma a gida zai kwana wannan da su ke yake ya ce ya ɗauki dubu ɗari biyar ya fara ba alƙali dubu ɗari biyar alƙalin ya karɓa ya ce in gama hukuncin zai ce kuma maka abin da suka yi alƙali wannan wai alƙali ne da zai gaya da ya taɓa ban da Najeriya ne da alamu sannan kuma yaran alƙalin kowa sai kafin a Najeriya da kowa kana da kuɗi to kai ne mai gaskiya ba ka da kudi ka tafi kotu ka bar Allah ka tafi ko gobe an tuce ka wallahi shi ne ta san ji amma magana wani aini ne da gaskiya duk kudin da za mu tsaya gaba da kali ko ba a Najeriya akwai kasashen da sun ka kai shugaban kasa ko kuma kai nasara kuma wallahi kasashen arna ne amma ban da irin wannan kasashe ne to da wannan kasashen nan mu lauya ne ma kawai dai كيف يقدم ماضي ما تنمي رسوك الله ثم جاءنا سراء سنك فلا تبين بيسي كي تسلعن ذاته ويجمع وكفي الله يتخي فتك بدا هرقو في كافي ما سنك هذا يعني دليل الجواكو ولا يجوز قبوله للهديه بهالتي لك تربر هديه وحوته ba da tawallihul qada bayan an mai da shi alƙali kyauta ba a barsha ba kyauta mutum ma da zai yi same shi ko ran kai da ga wannan haramun ne kyauta na ba ta to me ya bambanci kyautar da rasawar kenan ita rasawar dama ko ka shiga kotun ma'ana ta shiga matsalar cewa suna da kes a kotu ita kuma wannan kawai mutum ya yi haɗu da kai dama ta dama abokin ka bane don ka rage kawai mun kama ziyara ne kaza kaza kaza ne ya kawo kyautar da maka a su'ara don ku da aikin kyauta maka ba ta mun ga kai mutum ya mai son cin naman kaza shi ne muka toma da wasu ɗan kaji kuma mun toma da nono an ce tana da samfara da ran zuma muka toma da wasu daga tsaye shi ne muka kawo maka ce a bana na duk wannan kyautar da za ta ba ko ba a majalisun alƙalin ciki ko hukuncin da zuwa ma a koyar hukuncin da kawo watan wata rana ko kuma dama suna so su kawo ƙarar ko suka biyo ta wannan hanya su fara zuwa su so maka an ce kuma an ba su yaki ido zai ji kuma da haka alƙalin in ana so ya gaskiya sai an wadarta shi kuma ko 'yan sanda ne haka abin da ya jefa kasar mu da layin 'yan sanda suka zama marasa gaskiya ya kamata su duk ɗan sanda miliyan ɗaya ake ba shi kur wallahi kur su ɗan sanda miliyan ɗaya ke ɗansu kuma a sa tsayin yaran matafi ga duk wanda ya tsira cewa kawai bayan an kore shi kuma a za a harbe shi wallahi kuma a ɗaure shi shekara goma ko naira goma ne karɓa amma a ba su miliyan ɗaya a wata kur kana ga dama za ka zo ka ba shi naira hamsin a titi ya saurare ka sai dai kawai lalacewa ta sai lalacewa amma ka ga ɗan sanda malam ɗan sanda kowa ya gode sa ka je wani zai ka gani daidai da takardu da za a rubutu sai an ce ka ba da kuɗi a sai mai laifin da za a biya ɗauko mata ce mota hafa ne ya za a yi sannan kai ka isa ga wannan ka biya wannan ganin bautar ta ba ko ne gaskiyar ka ka fito haka salin ala wallahi tallahi ba zai yi ba duk gaskiyar ka sai ka to da Allah ka dan je ka ga wannan domin su ne suka yi ke hudun su suka yi kaza suka yi kaza ko da haka magana kunya an daina tana ga mutane wanda ya ce ma mutane ne ga ayata da rana واليمين على المدعى عليه واليمين على المدعى عليه rantsuwa kuma tana kan wanda ake da'awa a kansa ma'ana wanda na kayan ba nan sa bane ba a hannunsa suke ba wa yankin alhukumu alal za'i za a yi hukunci da mutumin da baya nan idan bata alaihi alhaqu in gaskiya ta tabbata a kansa ma'ana mutum ne bayan ne ya yi tafiya sai ta kawo ƙararsa mun kawo ƙarar wani ya sace mana kaza me ya sata ya sace mashi <clears throat> yanzu yana ina eh to ya yi tafiya yana Lagos yau yau kwanansa kaza ina ce zo idan ya tabbata ga shaidu ga komai ga tabbaci ya sati kuma alƙalu ya gamsu shi ya sati wata ƙila ma an yi magana da shi a waya wata ƙila an kawo duk wata ƙarfi <laughs> komai ya nuna shi ne kaga za a yi hukunci a kanka duk da bayan na fata an gani إذا ثبت عليه الحق الدعاوي والبينات أبنى قلتين الدعاوي والبينات واتو الدعاوى بكم جيد ومن ذلك نفي الدعاوى تين المسلم يسعب كذانات أن يكون حد إنسان بينات كم جيد بينا بشيد كو رفيق كو دليلي دزيمين أبو كذانا ناسا لإنا كبتا ولا تسوه الدعوة ولا الإنكار لها illa min jaizi tasarruf yin da'awar abu naka ne ko ƙaryatawa ba ta inganta sai daga mutumin da jaizi tasarrufi ma'ana ya halatta ya iya yin tasarrufi da rayuwarsa ma'ana mutumin da yake mai cikakken hankali mutumin da ba shi da hankali ko saboda yarinta ko saboda tabuwar kwakwalwa ko wata matsala to nan ba zai da'awar abu kaza na sabon ko kuma ya ƙaryata cewa abu kaza ba nasa bane ko ya zanto ja'izul tasarruf wa huwa al-hurr shi ne fa al-mukallaf wanda yake mukallafi baligi ar-rashid ne ba wawa ba shi ne mai rushdan wa yadda ya kulla min al-mutakhasimin shay'an idan kowanne daga cikin masu fada mutum biyu suka yi da'awar wani abu suka yi da'awar wani abu misali wannan waya ce mutum biyu suka zo gaban ka sai alƙali Da wayar nan a hannun sai wancan yake tasa ce shi ma wanda take hannun sai ce tawo su na ba ta an gani da sun yi da'awar wani abu wa huwa mawdu'un fi yadi ma abin kuma yana hannun ne daga ciki ina waya ce? lafiya da ɗaya ta a hannun na su na fata an gane fahiya lahu ma'a yaminihi to wanda take hannunsa sai alƙali ya ce ta tafi amma da sharaɗi zai yi rantsuwa a kan ta tafi rantsuwa ta tafi fa yi gane kuma zai bayyana falawa halittu in yana da hujja tabbatacciya ma ba su ya nuke ba me ya hujja cewa ta tafi to idan ka rage ga dalilai na na farko ga risit inda muke ga suna nan ga komai ga duk sai da cewa ne na sayi ta guri ka ba a kanti ka ba na biyu ina da wasu abubuwa da na ajiye sama da wata ka dama a cikin ta na uku ka za ka da biyu ba da shi ka ga ya da gida ko ga rasu ga komai ga komai an bincika ga abubuwan duk da ya faɗa wata kila da su wata hujja da ni iya bayarwa malami ce ga shaidu wannan ba sai ya rinke ba ba sai na hadisi ya zo cikin hadisi hadisin ibn abbas annabi ya ce lauyi sannan su bidawa da ana biya mutane saboda da wanda suka yi kowa ya zai ga abin sai na sai a ce dauki to da ana yin haka ladda'a unasul a rijal yau ai da wasu mutane sun yi da'awar jinin wasu ma sun ce haƙƙin su ne kaɗa musu yayi wa amwalahum da dukiyoyi wato da duk mutum da ya bai sa da kazana wani sai a ɗauka a bashi to da wasu sun yi da a dukiyoyi wasu da sai da rashin gaskiya walakin lil yamin sai dai rantsuwa alal mudda alai tana kan mudda alaihi wanda yake da ayar a kansa a ayyuka muke son mu zama da gaya shi ke ma'ana Allah saka da alheri sai mun ƙara saka daga yau ake bayan sallar taniyar na biyu al-shahadat ba da shaida الشهادات هي الإخبار بما علمه الشاهد إذا أنت سيدة فمي باب سيدة ما سيدة شنو باب الأبار بما علمه الشاهد جمد أبن جاء من سيدة يسمى ma'ana in baka san komai ba game da abu karka ba da shaida shaida shine ka ba da labarin abin da ka sani game da abin bima alima fi shahid da lafazin kamar ya ce a da lafazin cewa ashahad na shaida na tabbatar a ido na kaza ya faru wata tahammul shahada farbi kifaya ɗaukar matsayin ba da shaida wannan farko kifaya ne in ka san abu za ka iya ba da shaida dole ka je ka ba da shaida wa in karu shahada liman ta ayyana ta lai haram karyata shaida kuma ga wanda ta ayyana a gare shi wannan haramun ne ma'ana an kasancewa in kai shiru da kaje ka ba da shaida za a cutuwanka za a zaluntuwanka ko magana ka za ta taimaka to dole ka je ka ba da shaida la'anna ada'aha fardu aini dan ba da ita wannan farbi aini ne akan kowa alaman ta hammala haja wanda ya ɗauke ta kuma ya san ta kenan idan duniya ilai hannu an kira shi zuwa da zo ka ba da shida wani ai ka san me ya faru guda da Allah zo ka ba da ba za ka ci a ba zuwa na ba qala ta'ala Allah yake wala takunu shahada kar ku boye shaida wa man yaskumha duk wanda ya ɗoye fa innahu asimun qalbu wannan zuciyarsa mai zunubi ce wala ya hillu an yashhadu billahi bima alimu bima ya'lamu sai halatta mutum ya ba da shaida bawa, sai da abin da ya sani wa ya tahaqqaqu al-ilma bi shi kuma sanin yana tabbata ne ta hanyar ne bi ru'yati ko gani kai au sama'i ko ji kai na ji ko na gani da haka ilimin ba da su da yake tabbata wa man shahida da aqdi nikahi wanda ya ce da an zo an kulla wani aure au gairihi ko kunya nan min al-uqudi daga abubuwan da ake kullawa kamar ciniki fala budda rusul haqqi shuhudihi babu masawa na a sami ingancin in ana so a sami ingancin shaidar san min shahadatu hijihi zikiri shuru'ihi a ambaci sharuɗan wannan shaidar farin shahida bi rida'i zakari adadin rada'at هو أدب الرداءات وإن شهد دور الزائل ذكري فذكر ذكر أدب الرداءات إذا كن يشهد دادا إلا سيدا وانت ساسا يرد وانت تبس ساسا يرد وانت فانت وانا يارو دعاك ينجب يا هلتي أو وقتا يارو يارو سيدا تنسكي kai ka ce da ta sai biki na ce da ta ce to zakara adadar arraba'at ka ambata adadin shayarwar nawa aka yi wa annahu sharida min kulli cewa lalle ya ce da ya sha daga ruwan mamansa au labanin au labanin haluba minha ko daga nonon da aka taka masa da gare ka au shahida bi saraqa ko idan ya ce da wata sata zakara al-masruqa minhu sai ya ambaci abin da aka saka ɗin daga wancan wa sifatu sarika ya ambaci sifar satar wal hirji da sifar inda ake aka tsara abin wal misali da misalin adadin abin da aka saka wa haka da yasulu fi ma ra'ahu haka dai ko da haka ne zai bambance zai ba da shaida kenan cikin abin da ya gani mimma ya ta'allaqu bihi al-hukm dangane da abin da ke da alaka da hukuncin وشروط من تقبل شهادته شرط سبيل لا أخذ شهادة شيء البلوغ شيما يبنتو أقول بلوغ والعقد حنكلي والكلام ينا مدنة والإسلام مسلمين والحج ينا بكي أبو والعدالة عادلين هذا هذا الشيء فلا بد من الثلاثة في الدين واجبين مثل زمان ينا بالصلاة أكشين الدين وسلال المهارب ينا من سنتر حرام وتؤيد نهرا wasu malin muru'a yana ya amfani da shi mutum ne mai muru'a mai kamala mai mutunci a unguwa wasu da mali zayyinuhu yana aikata duk abin da zai kare ta shi a matsayin sa na mutumin kirki wasu na da mali zayyinuhu yana nisantar duk abin da zai zubar da mutuncin ke wulakanta shi wala tuqbalu shahadatu zawjaini li sahibihi ba a karɓar shaidar ma'aurata biyu ga ɗan uwanka wata ba za ta ba da shaida akan mutunta ba miji ba zai ba da shaida a kan matan shi ba wa tuqbalu alayhi ma sai dai a karɓa a kansu wa kadal auladu wal aba haka tsatsa da iyaye ba wanda zai kan shaida wani na fata an gani sai da na alan taɓa kawo ƙararki akan wani da ya gudu ya kawo ƙararki akan wani mayafin sai na ali ce na sani da yahudan ya ce na sani aka ce da sai na ali kuma shi ne shugaban ƙasa alƙali su rahu alƙalin da yake wane ne sai da kaya a nura mumini yake hakan da hussein yake a ba za su yi na shaida ba ya hakan sai da ta yaya da za su uba shaida wala yi ba ne sun zina illa arba'a a wajen zina ba za a karbi shaida ba sai mutum ya ce hudu wato da tsiyatul hududi islami a sauran haddin sa mutum biyu ya wadatar ma'ana haddin ke a haddin haddin da ya shafi fata mutum biyu in sun gani shi ke wa ma la yi talau alaihi rijalu galiba abinda maza maza ba a galibin lokaci ba za su iya sanin wannan abin ba kalhaidu kamar al'ada wal wulada da haihuwa wal rada da shayarwa wa nahayin da makamantansu to malu yake shahadatu mar'a adab za a iya karɓar شبر متى أهدلة ما فتان جان شهادة امرأة امرأة أجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما قال أجاز شهادة الأدلة وحدها يا با يا زرت بشبر وتا أدلة وتا إذا كبر إذا سأل أدلة إنجوزهما واجب لا بد منه من صلاة هذا ما فاتوا عن ذلك فتوري يعني أمان هرسا سيطة ما فاتوا عن مجيو ذلك الشيء لك الترهيب من شهادة الزور أنا أقول ترى وزمة بعد من نون الشيء بك جبرة جميلة أنا أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من أجر من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا يوسف ألا أن نبيكم بأكبر الكبائر Bana ba su labarin da manya-manyan zunuban ma wanda ya fi girma ba talata hasa uku annabi ya faɗa al-ishraku ko kuma yake su ne guda uku ko ya nemi kansa uku al-ishraku billah wa huququl walidai. shirka da Allah saba wa iyaye shahadatu zuwur shaida zur ala wa shahadatu zuwur wa qawlu zuwur ya sani ne ka shaida zur wa kana muttaqian da yana ɗauke shi gudu fadala ta sai ya zauna fa ma zala yukarriruha annabi bai gushe ba yana ta maimaita ta hatta kunna laita hu sakat sai da muka ce da ma yi shiru haka kawai da ma yi shiru haka ya huta sadda kansa sako ya isa fa qala imam zahabi rahimahullah shahidu zuri mai shaidar zur kadir ta kada aza'i ya aikata mimmanin laifuka kamar haka na farko al wal iftira ya yi kanya ya yi istira'i wato kirkirar shirri akan wani Allah ko ya ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab mutumin da ya zama mabarnaci ne mugun kare Allah ba zai shiryar da shi ba na biyu annahu zalama lahu shahida alaihi ya zalunci wanda ya bada shaida a kansa hatta akada bi shahadatihi malahu har sai yadda ta hanyar shaidar sa ne aka karbi dukiyar wancan wa irjihi aka taba mutuncinsa wa ruhihi sai aka taba ransa na uku annahu zalama alladhi shahida lahu shi wanda ya ba sai da nan wanda ya wanda ya goyi bayan nan wanda ka goya baya kai sai da sabbin shi ma ka cuce shi da an saka ilaihi malan haram saboda ka sa an tura masa dukiyar haram an ba shi kudin da ba nan ba fa ta da hudu shahadatu ya karba saboda shaidar da kai fa wajabat lahu nar da ta wuta ta wajaba da mace da su wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace man qadaitu lahu min a akihi shay'an duk wanda ne yake masa hukunci daga haƙƙin dan da wani abu Bala ya tuzo kar ya karba fa inna ma qatau lahu qitatan min an-nar ma zuƙuro masa wani yanki na wuta ne na bashi wa rabi'u hana hudu annahu abaha ma harrama Allah ya halarci abin da Allah ya haramta wa asamahu abinda Allah ya tsare min almali na dukiya wa damu ko jini wal irdi ko mutunci ya zo ya sa an keta su bisa sharri a tarhibu da ar-rashwa abu na ƙarshe tsoratarwa game da sallar rashawa A rashwa abin da ake ce ma rashwa huwa ma ya ma yamuddu al-mumtaz min makan asad shine abin da wani mabukaci zai miƙa min musani asad wa malu na daga musana'a wato ya aikata wani abu ko a aikata wanda zai zama kamar haka da shawani wa malin ko dukiya wa na hayi da ko masa mutunta lainai da haka muta'azzira don ya samu ta bukata muta'azzira wadda ta zama mai wahalar samu wato in ba dan ya haka ba kowa ba da kudin da zai wahala anwa'uha nau'in ba da rashawa Jiya nau'ani kala biyu ne haramun akwai ta haram wa huwa ma kana min amwali ita ce duk rasawar da za a bayar ta dukiya au hadaya ko kyauta au na hau zalika ko mutun haka lil husuli ala ma laysa lahu dan mutum ya samu abin da ba nasa ba au li sai haƙƙin kadi la jumahu ko dan a kautar masa da wani hakkin da ya lazimce shi ya bayar sai aka ce to ba sai ka bayar ba qala ta'ala Allah yake wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da ƙarya wa tudlu biha ilal hukam har ku tafi da ita ku mika ta zuwa ga mahukunta litakulu fariqan min amwalin nas don ku ci dukiyar wasu mutane bil ismi da zunubi wa antum ta'lamuna kuna sani وعن عبد الله بن عمرو رضي da mai ba da rasawa da mai karɓa duk annabi ya tsuni وعن ابن مسعود قال الرشوة في الحكم كفرا أي رشوة في كان تمام كافر كني بطل وهي بين الناس سهوت فتكان متعنيكم السهوت حرام أكالون للسهوت كلا تجو جائزة أطورة بإن كباسة تساهلة معناه تازم لبورا وطير شيء وهي ما يدفعه الشخص لدفع ظلما اتتعبد مسلم زي فاير don ya sani wa kansa wani zalun an dini ne ko ga addininsa wa malihi ko dukiyarsa wa ganihi ko jininsa wa ibni ko mutunci ma'ana mutane ne za su cuce ka za su zalunce ka in ba ka bada wani abu ba sa'anan sai a ce babu laifi ina ta an gani akwai da za ka tsinci kanka ko a tafiya ko a hanyar ko ɗan sanda ko sojoji ko ma zaliman titi kawai a fito da makamai ko yadda yin suka ce wallahi ba ka bada kaza ba ko za a yi ma duka ko za a raba ta da dukiyar ka ko na a ga wannan babu laifi sai ka bayar don ka tsira da mutuncinka ina fata an gani. to wannan bai shiga cikin abin nan ba wal husula ala huquqihil ba? ko don ya samu haƙoƙinsa na wanda Allah ya halatta mishi shar'an a shari'ance wa urfan da al'adance bi sharaɗai ne amma da sharaɗi ne. misali akwai sanda kwastam za su iya kwace man kayan ko motarka ko wani abu in baka ba da wani abu ka tafi kenan kuma haƙƙinka ne kai ka so da sharaɗai ta ya kuna hulun istihalati mai da hukuki da sharaɗai ta ya kuna yana da yaƙini min istihalati nail huquqihi illa biha na istihala akwai wato bazai ba abin wato impossible kenan wajen ya samu haƙoƙin nasa illa bi hasu da haka ya tabbatar da bayar ba zai samu waɗansa ya tafi haƙƙinsa ya tafi ya tafi ne ƙadar kadari rura faɗa sai ya karanta ya ba don da farko da lura na biyu Allah ya sahila zalika kar ya halatta hakan ya dauka cewa hakan da yayi je ya halatta kar ya halatta dauka da lurar bal ya tafsiru fi nafsihi a zai ka abun a ransa alal aqall mafi karanti wa yastaghfiru Allah ya dauki gafara Allah wa yatuba ilayhi yatuba qul kuma lil wal ismu fi hadhihi al hala ala al muntashi laifin yana kan wanda ya karba a wannan yanayin da ake ciki malam yace da ƙarshe al-khatima wato khatima din masallallahu ta'ala husnaha muna roƙon Allah ta'ala kyakkyawar cikawa wa ba da an kammala kitabi bayan littafi ya kammala da hamdulillah da godiyar Allah ta'ala ubashiru tsari al-karim ina tunatar da mai karatu annama qayyadnahu fi hadha al-kitab duk abin da muka kayyade a wannan littafin huwa juhudul mutum ƙoƙari ne na ɗan abin da Allah ya bamu wa wata isaka da ɗan yalwar abin da muke da shi wal qata ilazim mustaka wannan lazim ne za a iya samu wal isma mamnura min misli ita ko kariya a ce ba za a yi kuskure ba wannan abu ne ma hananne ba zai yi ma daga mutum iri na wata rasulun mutakawu tabbatuwa kuma a samar da abin da yake nuna ya bambanta da wani zuwa wani ya fi wani kamar tala ala salalin duk wanda ya tuntari wata ƙwarata da Allah ya ce shi, Awa asalaha wa asala ta ta'afa ya gyara kusur, wa man ra'a na ƙasa ya ga tawaya, a kuma da ya kammala la izharin la izharin nafsi ba dan bayyana sai tawayar ba. A ya ce wa man gurin kusur ya gyara. Wa la ta zahiran da ilimi ba dan ya yi ta zahiri ya nuna shi ne ilimi ba ne, wa la ta a da wajen don neman nazar Allah fala hu min husnul sana zai samu daga gare ni kyakkyawan yabo wa min Allah ahsanul jaza a gurin Allah zai samu kyakkyawan sakamako hada wannan kenan wa as'al Allah ta'ala an yataqabbala minni hadha al-amal ina roƙon Allah ya karbi wannan aiki daga gare ni wa an yaj'ala hu zikran ya sanya ya sanya min shi a matsayin addu'a ta musamman yawmal ardi alaihi ranar da za a bujiro mu gare shi وأن يكتب له القبول في الأرض الله تعالى أن الإستاذ كرؤوا أبن قسم إن ربي سميع قريب بنجدنا نجيني وكفنك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم يسي an أن من كراتون 28 بسفت watan ɗaya شكرا ta 2020. Yanzu muna ta 2000 نعم تشير شكرا shida shekara shida uku ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kenan ko da arba'in da ɗaya an kammala kuma yau sha tara ga watan shida dubu biyu da shida biyu ga watan zulhijja kamar da muka ji Allah ta'ala ya samu dace a insha Allah za mu yi tunani da bayan sallah littafin da ya kamata a ɗora da izinin ta'ala. Na, da wannan shi ne muna roƙon Allah abubuwan da muka yi kuskure don yi ta'ala ya yafe mana wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada shi da waɗanda suka taimaka da dukkanin abin da za su iya taimakawa da lokacinsu da guminsu da komai da komai Allah ya saka kowa da alkhairi. sannan mai magana za mu yi walima wala Allah za ta kasance bayan sallah ke yi ko ba haka ba rana a ce zai na muna cikin sallah yau talata rana a ce mai gosan rana arfa ne ba rana arfa ne za a yi sallah ana fara laraba kenan alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata ta bayan sallah ya kamata a yi walimar ko talata ta bayan sallah shi ne bayan sallah da sati ɗaya ke ne kaga a lokacin da ƙila za a faɗi littafin da ya kamata a sa zai zama nan gota kenan eh ta shida wani wata na sama ok zulhijja ke ne ta Allah ke ne wanda ya je sanar da wanda bai ji ba wanda kuma bai ba da dubu ɗayan sa bai bayar ba a yafi ko ba ko ya biya Allah ya samu